وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يو يو أينهم لهدي وأن يو watan سفر yana da 1439 hijriya yau kuma 24 kenan ko ga watan goma 2017 miladiya yau 22 ko haka ne? 22 muna cikin tafsirin suratul furqan aya ta 63 ko ibadar rahman 60 ده من بداية دامت عشر آيات الستين له في سورة الرحمن وعباد الرحمن بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا alhamdulillah wannan ayoyi goma sha hudu daga aya ta 63 zuwa aya ta 76 wanda shi ne ƙarshen darasi a cikin wannan sura suna bayani ne akan bayan Allah subhanahu ta'ala ar-rahman kuma Allah cikin ikonsa sai ya kira su da suna ibadun rahman domin ya dace da sanya su su zama kishiyoyin ragowar bayan masu girman kai na idza ƙila lahu musjidu lirrahman qalu wa mar rahman to kuma hatta a rayuwa ta yau da kullum idan kana so ka guma wa mutum takeici to ka kalli wani abu da shi ya gaza ya kiyaye ka sifanta wani da wannan aikin da shi ya gaza misali idan mutum yana da ɗa yana so ya tarbiyyantar da shi sai ya ce da yaran nan tashi ka yi sallah sai yaron bai yi sallah ba ko kuma sai yaron ya yi ƙarya to idan yana so ya masa tarbiyya a cikin aikin da ya aikata to idan zai kirawo ɗan uwansa da wani suna idan shi ya yi sallar ko ya yi gaskiya sai ce kai ne wanda ba ya karya mai gaskiya kaiwa na wanda in lokacin sallah ya yake tashi ya sallah to nan take wannan kalmar in har yana da hankali shi wancan ɗin zai ga a'a an sifanta an umarce da in yi kaza ni ban ba shi kuma wannan an umarce shi yi shi sa aka kira shi da wannan suna su mushrikai an ce musu usjudu da su ce wa rahman wa marrahman waye kuma arrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai Allah subhanahu Ta'ala ya ce to su kuma ibadur rahman su ne kaza da kaza da kaza da kaza eh bayanin su ah, shaydan amma ya tabbata a ingantaccen hadisi idan bawa ya zo ya karanta aya ta sujada in yi sujada to shedan yakan zura da gudu wa ma'ahu zura yana yi yana fitar da iska yana tusa saboda bala'in wahala yana cewa ya waila ya kai tuna sannan kai tuna umira ibn adama umirtu bis sujudi falam asjud an umarce ni da in yi sujada ban yi ba sai tsinuwa ta tabbata a gare ni shi kwaɗan adam an umarce shi da yi sujada sai ya rabauta to kaga ashe kenan lalatacce idan ya ga nagari ya yi aiki na nagarta yakan ji a jikinsa sannan ubangiji ya ƙare mana haka ma a cikin suratul baƙara inda yake mana bayanin wajabcin azumi sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ba lafi a karanta wa ita kutiba alaikum siyam ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani duk duniya ba wata al'umma da aka sifanta ta da wannan semu tare da cewa a cikin ragowar al'umman an samu inda suka yi imani amma jublatan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ta fice da wannan sifar ta sa har ya zama sifarta wasu sun ce a cikin littattafan su ahlul kitabin ba haka ake kiransu sai dai a kiransu ya ayyuhal masakin ko wani abu mai kama da haka kutuba alaikum siyamu an rubuta muku a bisa sifa ta wajabci cewa ku yi azumi kama kutuba ala alladhina min qablikum kama yadda aka wajabta wa waɗanda suka zo kafin ku to amma shin wa'ancan sun kiyaye azumin yadda Allah ya wajabta musu ba su kiyaye shi ba shi yasa mu aka kira mu da suna ya ayyuhal ladina amanu domin musan cewa daga cikin lawazim na imani shine tsayawa tsayin daka akan umarnin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin al murjamul kabir na Imam tabarani da isnadin da malamai sun yi magana a kansa ta hanyar Daghfal ibn Hanzala an yi sabani shin sahabi ne ko ba sahabi bane cewa an wajabta wa mutanen da suka gabace mu na nasara azumi kwana talatin a shekara sai wani sarki nasu ya yi rashin lafiya sai ya yi bakance cewa idan allah ya warkar da shi zai kara wa al'ummarsa azumi goma sai ya zama arba'in kenan kunga farko ke dan fara kan sai ya warke sai ya kara azumi goma sai ya zama kwana arba'in sai ya kara yin rashin lafiya sai a shi kenan sai ya tafi sai zan suna azumin kwana arba'in sai wani sarkin ya zo shi ma sai ya ci nama sai ya samu matsala a bakinsa sai ya bakance idan allah ya warkar da shi zai kara wa mutanensa azumi tara sai ya warke sai ya kara tara sai ya zama arba'in to sai azumin ya musu wahala a shekara to sai suka ɗauke shi daga lokacin zafi suka mai da shi lokacin sanyi sun canja wa allah kenan sun kara adadi kuma sun canja lokaci to shi ma sai suka kasa kiyaye shi to sai suka ce to su yi azumi kawai su kame gabarancin cin abin da yake mai maiko ne amma da abin da yake ba mai maiko ba su ci to sai Allah yake ce mana kama kutiba alal ladina min qablikum ku mummunai ne su ko ba su yi imani yadda ya kamata ba dan haka ya yabe mu ya zuga mu a cikin sunan da ya kira mu da shi to ma sai Allah subhanahu wataala ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ibad jam'i ne na 'abd asali kuma al-'abd shine wanda ya sifantu da sifa ta ar-riq wato wanda yake karkashin mulkin wani ta yanda shi ba zai iya tasarrufi da kansa ba sai abin da wani ya ce masa yi wanda asalinsa a shari'anci ajazun hukumiyun sababu alkufur billah wato wani wata gazawa ce da shari'a ta dora wa mutum ta yadda mutum ba zai aure ba sai an ga dama mutum ba zai fita jihadi don neman aljanna ba sai in ubangidansa ya ga dama ubangidansa ya ce ba zai fita ba shi kenan jihadi ya fada a kansa sannan ba zai yadda yake so ya rayu ba sai abin gidansa ya kaga wannan ajazun ne gazawa ce hukumiyun sababu dalilin da ya janyo masa haka ya kafirce da Allah an je an yaki an kamo shi a matsayin bawa kuma ya halatta a siyar da shi ya halatta a ba da shi kyauta sai dai in ya biyo ta kan wata ka'ida kamar in ya zama mudabbar to amma alaƙar halittu da Allah gaba ɗaya alaƙa ce ta bawa da mahalicci dukkanmu nan bayan Allah ne saboda shi ya halicce mu shi yake ganin damar yayi komai da shi yake ganin shi yake da damar ya juyar da rayuwar mu ta zama dukkan abin da ya so ta zama to wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama har arna ma ai bayan Allah mai rahama ne ko ba haka bane ba amma kamar yadda muka faɗa za a faɗi waɗansu sifofi waɗanda waɗannan sifofin su ne suka sa waɗannan bayan suka zama keɓantattu a cikin bayan Allah wanda ko a yaranmu na yau da kullum idan mutum yana da 'ya'ya to a ciki waɗanda suka yi masa biyayya sai ce kai 'ya'ya na wane da wane ku taho wancan ma ‘ya'yansa ne amma abin da isa ya keɓance wa'innan da an bato saboda a yanzu da su ne ke ji saboda su ne suka yi masa abin da ya dace to a nan <clears throat> malamai suna da magana biyu game da ginin jimlar wa ibadun rahman haɗi zuwa ƙarshe duk magana wacce za ta ba da fa'ida inda ya zanto ta fara da suna to falatin halwa an ta kuna muftada wa khabar da wanda ke nufi da muftada da khabar shine ka kawo wani suna da kake so kai bayanin sai ka kawo bayanin nasa shine fature yake cewa subject and predicate suna da labarin suna misali in ka zo ka ce zaidu to za a jira me ya faru dogo ne to alhamdulillah jumla ta cika zaidu muftada dogo ne khabar yanzu ba za a ce mahaukaci ba ne kai an fahimci mai kashe so ka ce zaidu ɗalibin makaranta ne shikenan haka ne simple sentence to zai sunan nan da ka kawo wanda yake jiran labari shi ake kira muftada labarin kuma gaba ɗaya shi ake kira khabar <clears throat> to anan an ce wa ibadur rahmani su bayan Allah mai rahama to me suka yi to sai malamai suka ce ai labarin shine wanda ya zo kai tsaye kama ka ce su bayan Allah mai rama sai wani ce to su me nan sai ce ai su ne yamshu na alal ardi sai zama yamshu na alal ardi ne labarin wasu kuma suka ce a'a wa ibadun rahmani su bayan Allah to labarin yana can ƙarshen surar wannan duka itinabi ne kamar kai ne da Hausa ka ce zaidu wanda ran nan muka gamu da shi har muka je kasuwa muka yi siyayya har yanzu baka zo kan labarin da yake makaranta kaza wanda in an yi jarabawa yake yin na daya wannan duka idinabi ne duka bayanau ne bayanau ne muna jira mu ji to me yayi mutuwa yayi ko yana da kaza sai ka kamala labarin sannan jumla ta cika haka ne to sai suka ce to wannan ma wa ibadur rahmani bayin Allah nan mai rahama allazina yamshuna a ardi hauna inda suke tafi a nitse wa idza khatabahum aljahilun wa'annan da idan jahilai ma suka musu magana su kalu salama su a'a mu kan ba ruwan mu wallazina yabituna raddin sujadan wa qiyama wa'anda din nan suke kwana suna yin sujada suna qiyamul layl domin gana da ubangijin su wallazina idza anfaqu wallazina yaquluna rabbana isrif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama wanda suke cewa Allah ka karkatar da azabar wutar jahannama tabarkanmu tunda kana da wasu da zaka iya musu azaba mu ka kyale mu domin azabar jahannama ta zama lazimi ga wanda ga wanda ya cancance ta wallazina za anfaqu lam yusrifu sune wa'annan da kuma ba za ka ce su ba in ka ce su labarin kake bayar wa'anda bayan Allah mai rahaman nan da idan za su ciyar ba sa yin kwauru ba sa yin barna kuma ba sa yin kwauru suna daidaitawa tsakani wa'annan da la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa bauta wani Allah tare da Allah wala yaqtuluna nafsa ta ba sa kasharar da Allah ya haramta in ba ya cancanci kisa ba ba sa yin zina wanda kuma duk wanda yi wa'annan abubuwan an san zai game da sakamakonsa sa za a ninka masa azaba ranar alkiyama kuma zai dangoma ko ya dade a cikin ta a wulakance wa'anda ba sa yin shaidar zur la shaduna zura wai za marru bil lagwi marru kirama sannan kuma idan suka huce idan suka gifta suka tarar da abin da ba shi da amfani sai su huce a cikin karamci a matsayinsu na waɗanda ba za su cakudu da wannan abin ba wallazina kuma su bayan Allah mai rahaman nan da idan aka wa'azantar da su da ayoyin ubangiji ba za ka gansu sun zama kuraman gangan ba ko makafi na gangan kaga duk an ɗauko ka kenan da numfashi daya to me suka yi sai aka ce ula'ika su ɗin wa'annan yi zaunar gurfata ai su ne wanda za a ba su aljanna sai ya zanto da zaka tattara labaran tsakiya ka adana su kawai a ce ka dau subject ɗin da predicate din sai ka ce wa ibadu rahmani bayan allah mai rahama su ne alladina yiji zaunar gurfata su ne wanda ran za a ba su aljanna sai zama muftada da khabar kenan wannan yana daga cikin maganganun da aka yi sai mukaddima ta uku a cikin wannan ayoyi idan muka kula tun daga wa ibadun rahman har izuwa wallazi ne kuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama zamu ga cewa an sifanta su da wasu sifofi ne iri hudu sifa ta farko at-tahliya wanda idan baka gane su ba to ba za ka taɓa sifantuwa da su ba abinda ake kira da attahaliya kuwa shine wato ƙara jari ka nemo wani abu daga waje ka kawo shi wanda ko kasuwanci ne idan ɗan kasuwa baya kula da sanya wa wurin kasuwancinsa abubuwan da za su sa wajen ya zama mai ya bunƙasa na kayan da yake siyarwa na abin da zai iya kyautata wurin da wajen ajiyar kayan da tsaron kayan da komai to za ka ga sa'anninsa za su yi gaba su bashi to na farko kenan su ne allazi na yamshu na alal ardi dole ka tanadi yadda ake almashi alal ardi dole ka koyi yadda ake idan aka gamu da wawaye jahilai yadda ake mu'amala da su domin wannan shi zai ƙara ka ya ƙara bunƙasa ka sannan dole ka san yadda ake kwana ana gana da ubangiji sannan dole ka san yadda mutum yake roƙon allah ya raba shi da azabar nama wannan su ne attahliya attahliya da ha'un kenan nemo wani abu domin su yi tacin a tare da su domin su zama sun cika sifofinsu da suke so yanzu misali duk mutumin da ya buɗe gidan mai yake harkan mai to na ɗaya dai wajibi ne ya zan a gidan man nan nasa yana da rizabuwa ramin da zai dinga adana mai yawwa in yana da guda biyu ma watakila zai ce bari ya ƙara uku saboda adadin man ya ƙaru dole ya zanto yana da kawunan famfo na man gwargwadon yadda yake ganin cewa zai bunƙasa wajen dole ne ya zama yana da janareta dole to wayannan sune abubuwan da dole kai ma sai ka nemo su a matsayin ka na mumini in kana so ka zama ka zama qualified ka shiga cikin ibadar rahman za mu zo mu dauke su ɗaya bayan ɗaya mai bayanin su at-tahliya sai na bi at-takhliya at-takhliya kuma shine duk a inda ka kai ga nemo wani abu domin ka ƙara ka bunƙasa to kuma sai kana yi kana duba meye abin da ba shi da kyau zai iya kawo maka cikas kana cire shi to daga ciki anan Allah ya ce idan an lam yusrifu dole ne sai ka zama ba ba mabarkacin bane kar ka zama mutum ne kai wanda a kanka da iyalinka kawai zaka iya kashe abin al'umma za ta rayu a kansa a to gaskiya an kai haka baka cika cikakken abdurrahman ba raka ka zo kana kafafa amma a iya hularka kawai iya hular da kake sawa kawai za a iya raya al'umma guda da ita walam kuturu kar kuma ka zama mugun marowaci dole ka bi jikinka duk wani kufai na rowa ka cire shi a kankin kanka kan iyalinka kan addininka kan al'ummarka kaga wannan fitar da wani abu kake daga jikinka rowa barna kana na shi takhliya kenan sannan daga cikin takhliya din wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar duk Abdurrahman baya shirka ta ko ina kuma zamu zo mu yi bayanin ta da fannonin ta baya kisan kai wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq baya zina da dukkan muqaddimat na zina man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yakhruju fihi muhana at-takhliya at-tahliya to sai kuma abu na uku da aka sifanta su da shi shi shine istikama da tsayuwa a kan yadda suke yanzu misali mu sake daukar misali da kasuwanci tunda ba wanda baya kasuwanci ko ba wanda ba a yi yana gani idan kana da kanti na ɗaya dai dole za ka yi ƙoƙari ka kula da tsaftar kantin tsafta kuma ba ta yiwa sai ka cira abin da yake na ƙazanta haka ne idan kana da yara sai ka kula inda mai ha'inci sai ka cire shi ka fita da shi daga kantin in ba haka ba sai zan kuna tukka wani yana warwarewa ta ƙarƙashin ƙasa idan akwai wasu kaya wa'anda kawo kayan yana janyo durkushewa kantin sai kun ƙoƙari kun cire su kun tafi da su kun fita da su sai zanto kuna nemo abin da zai ƙara bunƙasa kantin kuma kuna cire abin da zai dakile wa kantin bunƙasa to na uku kuma shine istiqama shine kai kokari kai maintaining ɗin wayannan abubuwan naka yanzu misali mu dauki wayar Samsung da Apple yanzu a kasuwar duniya ta waya ina gari kamar dai da wuya a ce akwai wayoyin da suka fi su suna haka ne haka ne ko ba haka bane alhamdulillah a maɗauki mota mercedes da watakila mu ce toyota misali ai suna ɗaya daga cikin in ba su zama su ne suka fi kowace mota ba ku kyala su BMW da sauransu amma dai a iya akaliya ta dan Najeriya dai ya san ko a iya Najeriya aka tsaya Mercedes da Toyota suna cikin motocin da bunƙasa su ta kai inda ta kai duk wanda yake da su a iya cewa yana da moto ba wai su kadai ba amma misali na baya to shin kana jin hakanan abin za suka zama abin da suka zama saboda suna da wasu abubuwa da suka bunƙasa kamfaninsu da shi sa'annan kuma sun yi nazarin wasu abubuwa da za su iya kawo musu matsala sai suka tashi haikan wajen kiyaye kyawawan wajen kiyaye janyo kyawawan ayyukan nan sifofin nan da kuma kiyaye korar wa'annan munanan sifofin sai suka maintainin wannan abun tsawon lokaci me yasa nokia da blackberry suka faɗi su ma duk suna da wannan qualities ɗin da wayannan kamfanin da kan biyu suke da shi to amma ba su yi maintainin ɗin wannan matsayin nasu ba Wataƙila wani abu ya zo ya yi majaujawa da su sai zanto sun yi baya a kasuwar duniya da suka yi baya kuma aka yi wata lagigi da su aka yi haka aka sai suka ba za su iya jurewa ba da aka shi yasa suka fito da kamfanin nasu suna neman mawaye zai siya to kai ma a matsayinka na mummuni in ka nemo waɗannan abubuwan almashi ala ardi haunan a sannan al bi mukhatabatil jahilin in duk kai wayannan kai kuma la ya da'una ma Allah to sai kuma kai maintenance din shine al-istiqama abinda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi da yake na karshen rayuwarsa fastaqim kama umirt wanda shine furfura sai da ta fito masa to anan ne zaka ga an ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana a afwan wannan istiqama a ƙarshe ta zo na uku shine wato neman kamala da cikar halayensu shine wallazina la yashhaduna zura da duk mutumin da zai yi ƙarya aqallu shay' idan mutuncinsa bai zube a wajen kowa ba zai zube a wajen wanda yi wa ƙarya ko ba haka ba ka zo ka yi min shaidar da ba haka take ba mutane duk sun ɗauke ka da mutunci ni kwa har abada har abada ba zan taɓa ganin ka da mutunci saboda ka yi min ƙarya to su ka la shaduna zura sannan na biyu akwai abin da ya kira Allagau shi shine abin da ba zai cuce ka ba amma kuma ba ka da wani amfani da za ka samu a yanzu ina asanin a matsayina na ɗan kasuwa jin siyo wannan wayar dubu ɗari in siyar da ita dubu ɗari kuma kullum in zama haka nake yi na je na siyo ta dubu ɗari ko ƙaddara na siyo ta dubu casa'in da takwas na mata hidimar dubu biyu ya zama nawa kenan dubu ɗari na zo na kasa na siyar da ita dubu ɗari da na sake koma kasuwa dai na sake siyo ta na ƙara dare tun sake sayar da ta dubu ɗari na jarraba sau biyar ai ya kamata in fahimci cewa wannan fa kuɗin kawai nake sawa ina ba. da Allah mai hankali zai ci gaba da yin haka amma kuma da shi da wanda yake karɓar faɗuwa ko wanne fi shi wannan ya fi to wannan shine allagau abinda ba zai bai cuce ka ba amma dai ba zai amfani da kai wannan zai iya cutar ka tunda da ka siyo wani abin da yanzu ka samu kuɗi to shi shine abinda halal ne ma wata shari'a bata hana ba amma kuma bata ce in kai kana da wani lada ba shine ke kenan to idza marru bil lagawi marru kirama zu zaman majalisa ai akwai wanda ya halatta don dai kawai yanzu mun dawo daga kasuwa mun idar da sallah faɗa tabar tabarma mu sha shayi mu hirar minti 20 30 mun dai ga juna mu tafi ai ba laifi ba ne, haka ne amma ba wai da sunan sada zumunci kawai dai mun riga mun saba ne kawai za mu zo mu zauna mu tashi to kuma za mu iya ƙoƙari ba za mu yi da kowa ba a wajen a zaman nan ba za mu yi da kowa ba ma'ana ba za mu ci naman kowa ba sa'an nan kuma ba za mu kalli matan mutane akan hanya ba ba wani alhaki amma ba wani lada kuma ya zanto kuma a unguwa ko wanda kwata-kwata bai taba zuwa wajen wannan zama don Allah a wajen mutane wanne wa ya fi kima kuma ma yana yin duk abin da ya zama wajibi a kansa kamar yadda wa'annan da suke abubuwa na taimakon al'umma taimakon unguwa da sauransu zuwa masallaci duk yana amma shi ana idar da masallaci sai ku ku zauna shi sai ya huce wanne ne za a ga yafi karanci da kamala wancan to su ibadur rahman suna nema wa kansu wannan abu idza marru bil lagwi marru kirama to sai na kudi shine istiqama din idza zukiru bi ayati rabbil lan yakhiru alaiha summan wa umyana yaquluna rabbana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama to wa'annan abun guda hudu sai ka hada su sa'an nan zaka zama Rahman. an gane ko to yanzu bari mu kalle su ɗaya bayan ɗaya sai mu na suwaye illa a wannan ai cikon magana shi ai zuwa akwai abin da ake kira itnabi a balaga abin da ake nufi da kira da itnabi shine dauko wata magana wacce take yin sharhi akan wani abu da ambatansa ya gudana ko take yin ƙarin bayani akan wani abu da ambatansa ya gudana ko take yi wa zancen hidima wanda ko da ba ita zancen zai cika misali ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa واصحاب الشمال shimali ma الشمال shimali fi samumin wa hamimin من zillin min yaham su ƴan wuta fi samumin suna cikin wata iska wata iska mara sanyi ita ce samun iskar da dauke take da mugun zafi ya kamata iska ya zama tana da sanyi to amma ita zafi ne take ɗauke da shi gwanda ba ita ma wa zillin ga zafin bala'i kuma za su nemi inuwa kotu akwai inuwa ita kuma min ya hamun ta wani abu da ake kiranta ya hamun ya take labarijin kwata-kwata ba ta da sanyi wala kari ba mutunci a cikinta innahum kanu qabla zalika rafin domin ai sun kasance a duniya sun ji dadi an ba su ni'ima an ni'imta su wa kanu yusirruna 'ala al-hins al-'azim ko yusirruna 'ala al-hins al-'azim sun kasance su ne suka warware alƙawarin Allah na, na imani kuma suka zarce a kansa wa kanu yaquluna idza mitna kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun su ne suke cewa mu mutumin zama turbaya wai yanzu sai a ce za a tashe mu awa aba'una al-awwal to shikenan to yanzu mu na farko ba sai Allah ce to kul ka gaya musu ya rasulullahi innal awwalina wal akhirina lamajmu'una dukka na farko da na ƙarshen su ma za a tara su ila miqati yawmin ma'lum za su a tara su a kura su zuwa wurin da da wuri a wata rana da an santa summa innakum sannan ku ƴan wuta la'akiluna min shajarin zakun wallahi sai kun zo kun ci bishiyar zakun to amma kafin haka ana so a tsine musu sai aka ce ayyuha dalluna almukazzibuna ɗan mutanen banza mutanen wofi magareta to kaga wannan ayyuha dalluna almukazzibuna ko ba ita jumla ai za ta cika to amma sai aka tsine musu thumma innakum shine zaka sa ta a bracket inda ba qur'ani bane thumma innakum ayyuha dalluna kaga wannan itnabi ne an fahimta ko shi yasa da balarabi mai hau yake ce mata jibla ce da la mahalla laha hana al to nan ma kaga aka ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ba sa shirka wala yaqtuluna an nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa yin kisan kai wala yazunna ba sa zina amma a cikin waɗanda za su shiga aljanna akwai wanda ya taba zina akwai wanda ya taba kisan kai akwai wanda ya taba yin shirka ya tuba domin ya tabbata a cikin sahihu muslim da sunan ibn maja daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi tabi'ai suka tambaye shi shin manzon Allah ya gaya muku ya ba ku wani labari ne da ya shafi ganawa da Allah zai yi da kowa da kowa one by one ka san garari ne wannan ganawa sai ce eh mana ya ba mu labari yace Allah zai sa a dauko masa bawa a zo masa da shi katarninsa inda yake sai Allah ya ce a ajiye masa manyan zunubansa a fito da iya ƙananan kawai sai mala'iku su dinga lodi a dinga lodi kwantena kwantena sai sun rufa mutum ruf iya ƙananan kawai hatta idza zanna annahu halik sai mutum ya tabbatar da cewa wuta za a yi da shi domin waɗannan zunuban su kaɗai sun yi sassa a tafi da mutum wuta amma manyan suna can ko taɓa su ba ina wayannan din ma cikin kama tsira daga su mana sai ubangiji ce to ayo mutum ɗaya ɗaya shi yasa ka ce yau mutubul sara'i sai a ce to abu kaza Yan ƙananan fa kawai kuma kowanne a lokacin zaka san laifinsa in kulli nafsin lamma wala lamma alaiha hafiz duk abin da kai ka haddace shi da ka gani ka sanya a kai ya wannan fa cimcin su la ya za ubangiji ni ne ka zafa ubangiji ni ne ka zafa sai an gama wa mutum terere gaba ɗaya sai ubangiji shekara da uzuri ne to ya na karka da wani uzuri sai wallahi ya ubangiji ba na da wani uzuri to ya za a yi kenan ya gama su kankancewa ya halaka kawai in Allah ya ga dama sai ce ku ɗauki wannan zunuban kowane zunubi ɗaya ku ɗauke shi ku kawo masa kyakkyawan aiki wani tunan fa bawa sai zurbi ya ce ai rabbi ai ubangiji akwai wasu laifukan bangan su ba ina suke ne ina su zinan nan take ne ina su kaza ina su kaza Allah to wa'annan ai ba za ba za a kasu wurin ba to amma yanzu ya ga an yi gwanjan wa'annan sun koma kyawawan ayyuka to ya san ku in har wannan ya koma kyakkyawan aiki kama haka to wa'ancan ku za su ba haka sai su su ma a masa auction yadda kuka yi dariyan nan haka almajiran abdullahi dan umar suka yi dariya sai ci ma abdullahi dan umar ce ni ma da manzan Allah ya gaya min yi dariya shi ma manzan Allah ya dariya ce ubangiji ma sai ya masa dariya sai ce a'a to kai banda abin ka bawa na na sitirta ka a duniya sanda kai fa ba wanda ya sani fasa sa'aghfiruha halaka fil akhirah yau kuma zan gafarta maka sai yi aljanna da mutum wannan shine point na rahamar Allah da ba wanda yake shiga tsakanin Allah da bawansa a wannan point to wanda ku ya shiga aljanna ai shine babban abdurrahman akwai rahama da ta wuce shiga aljanna ne mutum ya shiga aljanna ya ga Allah to shi yasa da aka zo aka ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna wala shi yasa ma sai aka ce aka kawo shi a mudari siga ta mudari imperfect aikin da bai kammalu ba dan a nuna maka har zuwa mutuwarsu suka mutu sane amma in mutun ya taba yi ya tuba to sai Allah ya ce dan ba za a tafi a bar wajen ba bayani za ka ce illa man taba sai dai fa in ya tuba wa amana ya kuma imani wa amila amalan salihan ya zo ya yi aiki na gari to kaga wannan illa man taba din istisna'i ne da yake da alaka da waccan jumla da haka ba za a ware masa ajin sa na daban ba illa man taba wa amana insha Allah da mun zo bayanin wannan ayoyin zamu abun nan to wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ibadur rahman jarun ne wa majrur ar-rahman sunan Allah ne ɗaya ɗaya wanda Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ya amsa wannan suna ar-rahman ba wanda kuma yake da shi in ba shi ba ba wanda yake da wannan suna in ba shi allan shi shi kaɗai ba to sai danganta bayi zuwa gare shi kamar da Imam al ya yace idafatu tashrif saboda ya sharrafa su ya mutunta su ya girmama su don kuma a guma wa'ancan a ba su haushi wa'anda su an an ce istighfirur rahman din sai ce wa rahman alladhina yamshuna على الأرض هونا سنة الذين يمشون على الأرض هونا وإن سكي تفيا أبن كسا هونا a cikin nutsuwa wai za khatabahumul jahiluna idan kuma jahilai sun musu magana magana da bata dace da su ba sun san cewa jahili dan zaka kwana kana gaya masa ba zai gani qalu sai su ce salaman ai mu muna mu'amala da ku irin mu'amala ta aminci da ku fita daga wautakku ku huce mu ma mu to al-imam abu jaafar muhammad ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama a cikin al ko jami'ul bayan fi ta'wili ayatul qur'an yake cewa fadin Allah subhanahu wataala wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama yaqulu ta'ala jalla dhikruhu alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan ay bil hilmi was sakina sune waɗanda suke tafiya bil hilmi da zarar kaga tafiyar su akwai hankali a ciki dan haka ba sa tafiya irin ta mahaukata nabi kuma was sakinati da kuma nutsuwa ba sa tafiya ta wawaye marasa nutsuwa ƙari. as-sakinatu wal waqar wannan as-sakinatu wal waqar wasun ce daya tana wakiltar magana ɗaya kuma tana wakiltar aiki saboda haka a aikin su da maganar su zaka fahimci a tafiyar su suna da nutsuwa ghaira mustakbirina ba za ka ga suna tafiya alama suna bubbudawa suna girman kai ba wala mutajabbirina ba za ka gansu suna nuna cewa su wai masu taurin kai ne sun fi kowa ba wala na fi bil fasadi mu ba za ka gansu suna tafiya suna barna ba wa ma'asillah ko ka gansu suna sabawa Allah to wayannan kalmomin da Abu Ja'far Allah ya ji kansa da rahama ya ba Ibn Jarir su da su ne ya kamata a fassara ma'anar yamshuna 'ala al-ardi hawa to amma kafin mu zo batun su malaman tafsiri kamar imam al-qurtubi Allah ya ji da rahama da al-imam ibn al-jawzi a cikin zadul masir da wasu daga cikin malaman tafsiri sun hakaito wani kauli cewa allazina yamshuna ala al-ardi haunan wanda suke tafiya akan aban kasa cikin nutsuwa ba wai ana nufin tafiya ta taku na kafa ba a ana nufin tafiya ta tafiyar da al'amura tunda shi yare yakan hada abubuwa sama da daya duka ya ba su furici iri daya misali a ce aiwa na ya iya taku me yake nufi kenan ya iya tattaka kafafuwansa me yake nufi ya iya gudanar da al'amuransa to anan ma yamshuna al'ardi hauna sune waɗanda suka iya gudanar da al'amura lokacin mu'amala da mutane don haka shi yasa ma aka goya shi da faɗin Allah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam Muhammad al-Amin Allah ya ji kansa da rahama a ciki a muqaddimarsa ta adwaul bayan yake cewa idan aya zaka fassara ayar alkur'ani sai aka hakaito mata sama da ma'ana ɗaya kuma ya zanto waccan ma'anar ba warwar waccan take ba akwai wannan zo da wani abu wannan ma zo da ƙari to al'aula shi ne a ɗauki ayat cewa duk tana nufin wannan da wancan ka yanzu ba laifi ba ne mu ce abinda Ibn jarir tabari Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa haka ne kuma abinda aka hakaito daga wasu malamai ma a can haka ne yanzu dole a matsayinka na bawan Allah mai rahama sikirinin na farko da za mu fara maka shine muga shin kana tafiya bisaki na ci walwaƙari walhilmi hilmi wala tastakbiru wala tatajabbaru wala tas'a bil fasadi wala bi ma'asillah wannan sifofin guda bakwai da ibnu jarir ya faɗa to amma shi ka tsabari Allah ya ji kansa da rama baya fansa sai da zakara duk maganar da ya faɗa maka to an tsaye da shi a gaban Allah yana da hujja cikin tafsirinsa shi yasa da ya kawo maka wannan magana sai ya ce maka to wannan shine abin da magabata suka fassara wannan aya sai ya dau ma'anar farko sai kawo maka hadisai ko athar da isnadi a wajen wayaji shi kuma wanda ya ji a wajen wayaji shi ba ce wasa ce sai ɗauko maka maganar malamai kamar anan sai ce wa bi nahawil ladhi qulna fi a qala ahlut ta'wil wannan maganar da kuka ji mun faɗe ta irin ta malamai masana fassara suka faɗa to yau a wannan zamanin mai aka samu wani mara kunya ka ga ne wanda ya rasu cin shekara ta ɗari uku da goma ibn jarir at wanda ya rayu a lokacin da duk wata hidima da kasan an wa musulunci yi a kan wannan lokacin ya rayu a lokacin da su imamul bukhari suke da rai domin tsiransa da imamun nasa'i gaba ɗaya da mutuwa shekara bakwai kakusan sun rayu lokaci ɗaya da nasa'i ya rayu a lokacin imamu ibn maja ya rayu tsakanin lokacin imamu al-abu dawud ya rayu a lokacin imamu tirmizi ya rayu a lokacin gaggan malaman su bukharin ma cikin waɗanda ta akharat wafatuhu amma duk da haka kuma tun da ya taso a duniya ba abinda da yake sai ilimi ko aure ma bai ba har ya mutu ya koma ga Allah har ya mutu ya koma ga Allah ba za ka taɓa cewa ga rana ɗaya da aka naƙaltu wata rayuwa ta ashararanci ta tsabari ba ya yi wa ƙur'ani hidima ya yi wa sunna hidima ta hazibul athar nasa wanda mun katsi'un nazir ne ya wallafa shi ba a samu wanda ya wallafa irinsa ba shi ba wai in zai karanta bukari ke shi ba rawaitowa ke da isnadinsa ya kai girman da a mazhaba mujtahidi ne baya karkashin kowace mazhaba shi ma mazhaba ce da shi Allah ne bai bashi ɗaliban da za su tallata mazhabarsa ba amma duk ka sai ce maka ƙala ahalin ta'awi amma a wannan zamanin sai a samu wani mara kunya wai zai zo da tafsirin da ba a yi shi a da ba zai zo da tafsirin da ba a yi shi a da ba kai daga kaji makarici ma kana iya gani to shi kenan daga kuma za a yi maka bayanin tafsirin sai zanto in za a yi maka bayanin aya to idan akwai magana ce ta awa daya to magana minti hamsin a cikin awa ɗayan bayani ne akan shi waye shi da irin yanayin yadda yake da kokarinsa da yadda yake faɗaɗa bincikensa wataƙila a cikin awa ɗayan nan minti goma shi za a ɗanfanci na wa Allah wani abu kaɗan sannan kuma a haka dai wannan goman a kacacata shi ma sai ya kwashi kaso mai tsoka a cikin goman da ta rage to a nan a iya kawai abin da su malaman tafsiri suke yi ya isa ka koyi tarbiyya shi yasa a nan manhajin mu a nan a wajen tafsirin nan ba ma son yawaita surutu da kawo abin da yake kawai ishtihadi ne da mulanka dama mun saka sharaɗin sai mun koma mun ji mai malaman tafsiri suka ce ko ba gaskiya ba to ku ji ƙabari Allah ji kansa rama sai ce abinda ahlut ta'awil suka faɗa ƙarƙashin wannan aya ce ghairu annahu ikhtalafu sai dai sun samu bambancin magana qala ba'dhum wasu malaman suka ce da Allah ya ce allazi allazina yamshuna 'ala al-ardi haunan sune waɗanda suke tafiya 'ala al-ardi a ban ƙasa haunan a ai annahum yamshuna alaiha bis sakinati wal waqar malaman nan ta suka ce shine mutum ya dinga tafiya bis sakinati wal waqar da nutsuwa ta magana da aiki Allah ya ji kansa sai ce to dan kakkace ƙarya nake zikiru man qala zalika baraka ji wanda suka faɗa haka qala sai ce haddathana ibnu bashar shine bin dar kenan muhammad ibn bashar قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد an karɓo daga mujahid ibn jabar yace abinda mujahid yace allazina yamshuna alal ardi haunan ai qala bilwa waqari was sakina wanda wannan mujahid din kuma shine wanda ya a rattun qur'ana ala ibn abbas na ɗauko qur'ani na zauna na karanta wa abdullahi ibn abbas ya ji yi daidai to ma ba karatu irin namu kamar yadda almajiri zai je ya satu ya rubuto ya haddace izo yi darasi izo ya haddace a gaban malami ba ya ce duk aya in na karanta ta sai na tsaya in tambaye shi mai take nufi a ina ta sauka yaushe ta sauka da daddare ne sanda ta sauka ko da yamma ko da rana ko da safe manzan Allah yana kwance ne ta sauka ko yana zaune lokacin da yake din a tafiya ne a halin tafiya ko yana gida yana cikin ɗaki inda iyalansa suke ko yana masallaci wannan ayar wata ta soke ta ko bata soke ta ba duk wani abu da ya shafi aya ce duk aya ɗaya sai na ɗaya nema wannan tambayin ya ce so bakwai ina sauka da irin wannan tsarin shi yasa imamu shafi ya ce idza ja aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bi in dai ka samu tafsiri aka ce maka mujahid ibnu jabar ya ce yace kakka ma tsaya ba ta lokacin ka karbi kawai shi sa Imam Bukhari a cikin sahih zaka ga yana dogara da maganar Mujahid da yawa to yanzu dan Allah duk tafsirin da aka rawaito daga Mujahid nan sai ka ce bai iya ba ko kuma salon dai ka zagi sayyidina Abubakar ka zagi sayyidina Umar ka sanji sayyidina Usman wanda a cikin tafsiran nan da ake rawaitowa akwai tafsiran sayyidina Ali da yawa bal ma da aka rawaito daga sayyidina aliyu na tafsiri ya fi yawa daga abin da aka rawaito daga sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare na magana dalili ku shine da sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi ya rayu a daidai lokacin da duk wanda yake rayuwa a doron ƙasa a lokacin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kenan ka gan shi ni ma na gan shi wannan ma ya gan shi to me rage Eh, sai dai tuna maka da ka bukatuwa izuwa isar da karatun ba ta kai bayan sai na abokar yarasa kuma a lokacin ma waye ma zauna madinan ta rikice duka ƙauyawan da suka musulunta daga baya sun zo sun ce sun fasa na abokar karkace mai wannan ya kulla tutoci goma sha ɗaya duka an ɗaɗe an ban madina an tafi yaƙi sai da aka yi watanni ba a dawo ba ana dawa kuma ya sake tura rindina mutum karkashin kwamandoji biyar dubban sojojin madina wanda su za a ba hadisin to sun tafi kuma sham shirabil ibn hasana ikrimat ibn Abijahar, abu ubayta amir ibn jarrah eh, Amur ibn al sa'ad ibn abi Waqas, khalid ibn walid duk kowa an hada shi da rinduna sun fita to wa zaka zauna ka tafsira wayanda ya bari a kusa da shi kuma su sai na umar ne su sai na usman su sai na aliyu don su dinga ba shi shawara su kuma zai gaya musu ne ya ce to annaba abu za ke nufi sai dai an taso magana tattuna shi sa shi abinda za a rawaito nasa kaɗan ne ba wai don sun fi shi ilimi ba don haka da ya tafi ya rasu ya bar an tafar yaƙi an kuma je an buɗe garuruwa wasu sun shiga musulunci an ajiye musu sahabbai a wurin to an ajiye musu yanzu a wanda da ba su shiga musulunci suna bukatar su ji mai annabi ya ce shi sa su Abu Huraira su Ibn Mas'ud su Ibn Abbas to a lokacin sai kuma kasuwar ilimin hadisi da tafsirin sai ta daga saboda akwai masu bukata da aiki kawai ake in kaji sai dai an ga kai ba daidai ba a tambaye ka ya akai kai kaza ai annabi ya ce kaza ya ce to wane ya rawaito ya ce annabi to sai zanto za ka gasa sai na umar su kuma a lokacin su ne ke idan sun ji ba a daidai ba sai su gyara sai ce a annabi ya ce kaza to sai aka rawaito sama da nasu duk da haka kuma a za ka ga in ka ga lura sai ga abinda aka rawaito daga sai na aliyaku da sai na umar yawa Sai da har yanzu dai sai na umar a shekara goma da ya yi a shekara goma da ya yi shi ma shekara ce ta gwagwarmaya kuma a daidai lokacin su kuma su sai dina aliyu su ne malaman wanda abinda da sai na umar yana zaune shi ma da zai yi su kuma su suka yaɗu suke ta ba da karatun shi kuma yana ta jagoranci shi sa dole abinda aka rawaito nasu yi yawa to don haka kuma duk da haka yawan riwayar ba shi ne yake determine ɗin falalar ba domin da yawan riwaya ne to da da shi ne afdalus sahaba ko ba haka bane ma duk da haka abu hurairah ne afdalus sahaba ba wannan bi ijma'il muslimin abu hurairah baya cikin al-khulafa'ul arba'a ko yana ciki baya cikin al-asharatul mubashirin na janna ko yana ciki baya cikin as-sabiquna al-awwaluna min muhajirin ko yana ciki a martaba ta hudu zai faɗo allazina anfaqu min qabla min qabla al-fath wa qatal saboda shi ya musulunta kafin fatahi makka dan haka ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal amma da kuma shine aktharuhum riwayatan dan haka har yanzu dai in sayyidina Ali ya bi sayyidina Abubakar yawar riwaya wannan ba zai saka ce to kuma bari in tashi ni kuma aikin da zan yi shine iya tafsirin sayyidina Ali shine kadai tafsiri ba ku dai gani tsabari yanzu misali ɗaya muka kawo ya ce wa irin wannan malaman tafsiri suka faɗa kuma ya tashi ya kawo maka ya ce magana farko suka ce kaza ga isnadi haddasa niwa na an wani in kana so bibi wannan isnadin kaga shin wannan isnadin ƙarya ne ko gaskiya ne to in kai bibiya wannan magana da imamu tsabar ya kawo ba shi kaɗai ya rawaito ta wanda da a ce majalisi ne na fadadawa sai a dauko ta a cikin musannafar da masani sai ka ga wanda ma ba tafsiri ya bude littafin tafsiri ba shi ma ya rawaito ta a can a wani bangaren to yanzu wayannan duka ka zo ka ce ba su daidai ba za ka kai yanzu za ka zo ka tattaro ka kawo to sai dai ka kashe goma cikin littafin yan shi'a wanda su dama tafsirinsu daban namu daban komai namu daban nasu daban Allah ya samu dace to uwa wannan ma'ana ɗaya ke nan daga cikin manonin da aka fassara allazi na yamshi na alal ardi haunan wa ya kata bahun jahil na tsarin sa to haunan ɗin in allah ya da idan muka dawo a tafsirin sati mai zuwa za mu ɗora wannan dai muƙaddima ce ta ita su ayoyin to kuma muka ga ya kamata mu ɗan shiga cikin bayanin wani nau'i na tafsirin da fatan abin da muka ji daidai muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa gaba daya wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana akwai ɗaya daga cikin ɗan uwan mu anan malam Abba da yake mana video recording kamar yadda za mu ga bai zo ba yau labari ya isar mana cewa ɗan uwansu ya rasu haka ne ko yayansu ne ko to Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya tabbatar da mantikinsa lokacin tambaya Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya ba ɗan uwansa haƙuri Allah kuma ya raya bayansa mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sauƙaƙa mana zafi da radadin mutuwa Allah ya sauƙaƙa mana azabar kabari Allah ya tserar da mu tambayar mala'ikun kabari Allah ya tserar da mu ganawa da ubangiji ya sa mu gana lafiya a yi aljanna da mu Allah ya raba mu da wuta Allah ya raba mu da fitina ta rayuwa da ta mutuwa da lokacin mutuwa Allah ya raba mu da talauci Allah ya raba mu da cututtuka Allah ya raba mu da asara Allah ya raba mu da tabewa Allah ya raba mu da shiga uku Allah ya raba mu da jarrabawar da ba za mu iya ɗauka ba ubangiji Allah ya azurta mu da kana'a Allah ya ba mu ikon rayuwa a bisa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya tashe mu a ƙarƙashin tutarsa Allah ya shigar da mu aljanna tare da shi da sahabbansa baki ɗaya kusakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani abinda muka sani Allah ya amfanar da mu da shi abinda ba sani ba kuma Allah ya sanar da mu shi da ake bi bashi ubangiji Allah ya yaye musu Allah ya biya musu wanda suke fama da cututtuka da rashin lafiya kuma Allah ubangiji ya yaye musu wayanda suke da bukatu kowane iri na alkhairi ubangiji Allah ya biya musu wanda rabansu yake nesa ubangiji Allah ya kusanto musu da shi wanda yake kusa kuma Allah ya amfanar musu da shi Allah ya amfanar da su shi Allah ya riskar da shi zuwa gare su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين